يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا أيها da 'yan uwa mata assalamu alaikum wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan safiya ta Lahadi. Goma sha takwas ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda kuma ya yi daidai da tara ga wata Afrilu miladiya uku. muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sakkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratul dur a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta takwas. yau cikin iko Allah da nufi na yi za mu tashi aya ta 29 kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce fa zakkir kai wa'azi kai tunatarwa ka ci gaba da wannan wa'azin da kake yi fa ma anta bi majnun kai ba mahaukaci kake ba in ji Allah ba kamar yadda kafiran maka suke cewa mahaukaci ne ba Allah ce ba mahaukaci kake ba bi ni'imati rabbika saboda ni'imar da ka ya saukar ma na annabci da kuma alkur'ani to baka zama mahaukaci saboda su ba Allah subhanahu Ta'ala. yace am yaquluna sha'ir su dai mutanen makka cewa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam sha'irun mawaki ne suka ce na tarabbasu bihi mu yi dako ne har zuwa lokacin da wata azaba daga wurin Allah za ta farmai me za mu mai dako suka ce raibal manun musibin zamani da suke zagayewa suna kai kawo to mu jira zuwa nan a jima zuwa nan lokaci kaɗan musibu za su farmai Allah ce kul ka ce musu tarabbasu to ku zauna ku yi ta dako fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ka musu ni ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin masu dako tare da ku mu gani da ni da ku wane ne musibin zamani za su farba ni da ke isar da saƙon Allah ko ku da kuka bijirewa saƙon Allah Allah ce amta amurhum ahlamuhum bi bihaza. wo kullum su ne suka umarce su bihaza da irin waɗannan maganganun masu tunka da warwara yau su ce mawaki ne gobe su ce boka ne jimi su ce sahiri ne gata su ce mahaukaci ne wohan kullansu ne ke ba su wannan shawarar su jefa mai waɗannan miyagun kalamai amhum qaumun tsagu. ko dai mutane ne dai batattu saboda tsaurin kansu Allah ce am yaku am taqawwala am yaquluna taqawwala su dai cewa suke yi dai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro alqur'ani dalilin da yasa suka ce ba za su yi imani da alqur'anin ba kenan yaya dan uwanmu wanda ke da fasaha irin fasahar mu zai kirkiro alqur'ani ya ce Allah jidda alqur'anin nan mutum bi alqur'anin nan ina ai wannan ba zai yiwu ba Allah ce bal a a ba kai ka kirkiro alqur'ani ba su dai la yu'minuna ba su yin imani ne da wani abu dalilin da yasa kenan suka ce kai ka kirkiro domin su samu malaba idan ya kasance sun ce kai ka kirkiro alkur'ani to ai su ma larabawa ne masu fasaha ne saboda ka atu bi hadisin mislihi su ma su zo da wani labari wanda ya yi daidai da alkur'ani irin fasaha alkur'ani irin yadda ƙur'ani ke bada labari na gaibi irin yadda alkur'ani ke ba mu labaran mutanen da suka gabata da abin da zai faru ranar lahira tun farkon halitta har ƙarshen halitta su zo da wani labari su ma daidai mai irin wannan mai irin wannan fasaha in ka dursa da kina amma in sun kasance masu gaskiya ne cewa kai ka kirkiro alkur'ani sai Allah ce am khuliqu am khuliqu min ghayri shay'in am أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يبطلون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم

ko dai ba da wani abu ne aka halice su ba wato suna gani cewa ba su da wani mahalicci da ya halicce su saboda haka ne suke gani kuma babu wanda ya cancanta su bautawa sai dai suna bautawa duk abin da suka ga dama ne Allah subhanahu wata'ala sai ce am khalaqu samawati wal ard ko dai su ne suka halicci sammai wal ard da kuma kasa saboda haka ne suke girman kai daga bauta wa sama da kasa bal Allah ce ba haka bane sun san halittansu aka yi kuma sun san ba su suka halicci sama da kasa ba sai dai layu ƙinuna ba su yi imani ne cewa Allah shi ne mahalicinsu inda su yi imani da cewa Allah ne mahalicci sammai da ƙasa to da sun yi imani da shi am indahum khaza'in rabbika Allah ce halan da ya taskar ubangijinka na raba baiwa ga hannunsu wannan taskar take ya zan su ne za su ba duk wanda suka ga dama annabci wanda suka ga dama su ba shi manzanci wanda suka ga dama su kai shi matsayin walici ko wannan taskar ne na ga hannunsu ne am humul musaitirun ko kuwa su ne marin jaya ba su aikata duk abin da suka ga dama am lahum sullamun yastami'una fihi Allah ce ko wata kwaran gagare su da suke takawa su yi sama su saurari saƙon da ake aiko mala'iku da shi faliyata mustabi'un bi sultanin mubin idan haka ne to wanda ya ce ya jiyo wani abu <clears throat> ya zo da dalili bayyananne da ke nuna cewa ga saƙon da ya ji daga mala'iku. Amlahul banatu wa lakumul banu ko dai Allah ne ke da ‘ya'ya mata, ku kuwa mashirkan larabawa ku ne ke da ‘ya'ya maza. Am tas'aluhum ajra ko kuwa kai annabi sallallahu alaihi wasallam wata jinga kake roƙo ki baka <clears throat> kamin ka faɗa musu saƙon Allah ko kamin su shiga musuluncin da suke ganin wannan saƙon wannan jingan da kake nema jinga ce mai yawa ba su iya biya ko abin da ya hana su musuluntan kenan فهم مثقلون فهم من مغرم مثقلون ya kasance suna jin nauyin wannan biyan kakkare da za su yi su ce to rike musuluncinka in dai sai mun biya kuɗi magudan kuɗi kaza to ba za mu musulunta ba ka rike musuluncinka alhali ba haka nan ba ne Allah ce am indahumul ghaibu ko kuma dai lauhil mahfuz na gare su ne yanzu suna ganin duk abin da ke cikin lauhil mahfuz fahim yaktubun daga lauhil mahfuz ne suke rubuto duk maganganun da suke waɗi alhali ba haka bane Allah ce am kai kaida ko ko dai wani makirci ne suke nuhi da annabi sallallahu alaihi wasallam na halaka shi to su sani fallazina kafaru waɗanda suka kafirta humul makidun su ne waɗanda bin dabaru na halakawa za su fada a kansu amma ba muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ce am ilahun ghairullah ko wani Allah gare su wanda ke ba su kariya daga azabar Allah ghairullah bankin Allah da ya talice su yace su bauta mai suna da wani Allah da suke bauta ma wanda zai ba su kariya daga azabar Allah ranar alkiyama subhanallah Allah ce tsarki ya tabbatar ba Allah amma yushrikuna daga tarayyar nan da suke wa Allah a wurin bautawa daga nan sai Allah ce bi alaramma wa in Allah ce wa in yaro idan suka ga kisfan wani bangare wani yanki <clears throat> minas sama'i na sama saqitan Allah ya hukunta ya fado a su ya zo ya azabtar da su ya kulo cewa za su yi sahabun markum ai ga girgije dan sashi na hai bisa ga sashi waɗanda za su zo su halaka mu Allah ya ce fazarhum annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyale su yaqudu wa yal'abu su ta kutsawa a cikin ɓarnar da suke yi wa yal'abu kuma su ta wasanni kada su bauta muna hatta yulaqu yawmahum alladhi yus'aqun har su haɗu da ranan nan da za a somar da su wato har su haɗu da ranar mutuwa su yi ta aikata ɓarnarsu su ta wa Allah shirka suna tarayya har lokacin da mutuwa za ta zo mutu wace rana ce Allah ce yau la kai duk kaidukum shay'a ranar da bakircin nan nasu ba zai amfanar da su da komai ba makircin da suke nasu su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kore shi daga cikin garin makka ko a kai shi gidan yari a ɗaure turannan wannan makircin ba zai amfanar da su da komai ba wala hum yansarun sannan su ba a taimakon su wannan rana a ije musu azabar Allah sai Allah ce wa inna lillazina zalamu

Allah ce wa inna na zalamu wa inna na zalamu lalle waɗannan da suka yi zalunci suna da azaban wata azaba duna zalik wata azaba za a azabtar da su a nan duniya kafin su je lahira za a azabtar da kafirai tun nan duniya a haɗu da su wurin yaƙi a karkashe su kuma su yi mutuwan banza su je alkiyama kuma ga mafi girma azaba na jiransu Allah ya mana tsari da azabar duniya da lahira walakin na aksarahum la ya'lamu Allah ce sai dai mafi yawan su ba su san da wannan ba inda sun san da haka cewa in an mutu nan duniya ta fa za a je lahira kuma azabar lahira ta fita duniya to da ba wa Allah tsaurin kai suka ƙi imani da shi ba Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir li hukmi rabbika kai hakuri ga hukuncin da ubangijinka yayi na jinkirta ma waɗannan tsageru bai azabtar da sunan take ba kada ka ga cewa sun sha banza kada ka ga cewa ga su suna ma izgili Allah ya kyale su kada ka ga kaman cewa sun buwayi Allah ne ba su buwayi Allah ba Allah ce fa innaka lalle ne kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi na kana nan inda muke ganin ka kana akan idanunmu muna ganin imanin waɗanda suke yin imani da saƙon da ka zo da shi muna ganin kafircin waɗanda na kafirce ga saƙon da ka zo da shi saboda haka ci gaba kuma kai ta haƙuri wasabbihi bihamdi rabbik kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi a wani lokaci hina taqum Allah ce lokacin da zaka tashi idan ka zauna a wurin wani zama in makaranta ce wurin wani taro ne lokacin da za ka tashi to ka ce subhanallahi walhamdulillah an ba wannan wurin zaman tukuicin da ya kamata a bashi kenan wasu malamai suka ce idan ka tashi da kwana ka ce subhanallahi walhamdulillah sarki ya tabbatar ma Allah kuma godiya ta tabbatar mai umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna wurin zama aka gama zaman nan za a tashi addu'ar da yake yi kawai zikirin da yake yi subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi kenan in an zauna za a tashi kamar yanzu tashin da za mu yi a nan makarantar zikiri na ƙarshe da za mu yi lokacin da za mu tashi mu ce subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك wa إليك ilaika duk inda aka zauna in za a tashi to ayi wannan zikiri Allah ce ba wurin zama kaɗai ba har lokacin da aka tashi da kwana a takaice ki ce subhanallahi wa bihamdihi a lokacin da aka tashi da kwana sai Allah ce wa minan laili haka nan ma a cikin dare fasabihu ka tsarkake ubangiji kai ta mai tasbihi ba sai an zauna a wani wuri in za a tashi tukunna kadai ne za a tasbihi ba a cikin dare ga awoyi mai yawa masu yawa ka a kwashe dare gaba ɗai ba abin da aka yi sai kwana Allah ce ai tasbihi cikin dare ai zikiri sannan ai salloli na nafila wai dabarar nujum kuma kawa Allah tasbihi lokacin da taurari ke ba da baya alfijiri na hudowa kusan hudowa alfijiri to a tashi a zanka tasbihi ana istighfari ana roƙon Allah bukatoci na duniya da na lahira wannan lokaci lokaci ne mai tsada lokaci ne mai muhimmanci kwarai da gaske lokaci ne mai daraja a cikin hadisi ingantacce <clears throat> annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wata'ala yana saukowa zuwa duniyar gatamu saukowar da ta dace da shi a cikin kowane dare idan aka kasa awoyin dare ko aka kasa dare gida shida aka kasa eh, awoyin dare gida uku to kashi na ƙarshe sulusul akhir a wannan kashi na ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yana saukowa zuwa ga waga sama ta ta duniya Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yad'uni fastajibu lahu wane ne ke kira na an karba ba kiran da yake mini man ya ne wa ke roƙona fa utsiyahu in bashi abin da yake na man ya li wa ke biɗa gafara gare ni fa alfira da ku in gafarta mai tun daga wannan lokaci hakudowa alfijiri iyayena mata a lokacin ina muke muna kwana muna hansari ko ko a'a muna zaune muna roƙo Allah ina zawarin ne ina 'yan mata waɗanda ke buƙatar maza aure managarta ga lokacin karɓar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muna. awoyin dare na ne tun faɗuwar rana har zuwa hudowa alfijiri yanzu rana na faɗuwa bakwai saura minti biyar daga wannan lokaci takwas zuwa takwas awa guda zuwa karfe tara awa biyu zuwa karfe goma awa uku zuwa karfe <clears throat> goma sha ɗaya awa hudu zuwa karfe goma sha biyu awa biyar zuwa karfe ɗaya awa shida karfe biyu awa bakwai karfe eh, uku awa takwas karfe hudu awa tara karfe biyar awa goma mu tsaya a nan awa goma tsakanin faduwar rana zuwa kudowa alfijiri awa goma ɗin na a kasa gida uku idan mun ce awa uku uku da rabi ko da minti talatin kenan karhe hudu karhe uku biyu daga karhe biyu na dare har zuwa lokacin hudowa alfijiri a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala yake saukowa zuwa saman mu duniya ina masu tahajjudi ga lokacin tahajjudi za a shiga daga karfe biyu din na Allah subhanahu wataala ya sauko zuwa saman mu duniya yana cewa ina mai kira na an karba makira ki ce ya Allah gani ne ke kiranka Allah ce me kika so yana cewa man yas'aluni fa udiyahu ke roƙo na bashi yace Allah miji nagari nake roko ka ya Allah wada kuma tace haihuwa nake roƙo ya Allah wada kuma tace zaman lahiya nake roƙo tsakanina da mijina wanda ce zaman lahiya nake roƙo tsakanina da kiyoshina wata kuma tace albarka nake so a saba diyana ga su dai bukatoci daban-daban daban-daban daban-daban daban babu bukatar da ta buwaye Allah wani kuma lokacin ni dai Allah dai in gama lahiya kawai abin da nake bukata kenan wata abin da taka roko kenan Allah sa mu gama lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin hadisul qudusi kenan inda a ce duk gaba ɗaya 'yan adam tun halittan ku lokacin annabi adamu har waɗanda alkiyama za ta tashi a kansu duk gaba ɗaya a taru farfajiya guda kowa ya roƙi abin da yake so kuma Allah shi biya wa kowa bukatar da ya roƙa oh, oh, da an ga roƙo Allah ce to kowa ya roƙi abin da suka so kowace ta roƙi abin da ta kaso ai ta roƙawa ai ta roƙawa ai ta roƙawa ai ta roƙawa ai ta roƙawa sai ke ci Allah ya tunatar da ki sai ki ce ƙara roƙawa kuma ki ce yi Allah da shi kuwa na ai na mamance sai ke gama roƙo Allah tunatar da ke wani abu ki koma roƙawa kuma Allah ce bancin na biya bukatar kowa duk abin da ya roƙa to ba abin da zai rage daga cikin taskar da ke gare ni na dukiyar baiwa face kamar yadda nan ɗauko allura an tsoma cikin teku aka ɗauko alluran damshin nan da allurar za ta ɗauko kama abin da ya rage kenan daga cikin dukiyar da baiwata duk duniya hau gaba ɗai ba waɗanda ke raye ba tun farkon duniya har ƙarshe mutum ko nawa an kai ba taron alkiyama kenan ba to taron alkiyama a ce duk kowa roƙe bukata ce kuma an roƙa kuma Allah ya biya bukatan amma ba abin da ya rage daga cikin dukiyar baiwa ta yi face kamar in an ɗauki allura an tsoma ga teku an ɗauko alluran nan damshin da ke tare da allura abin da ya rage ke daga cikin baiwar Allah kakki tunani watakila abin ga da zan roƙa ya yi yawa bai yawa ba me kike so roƙa amma abin da ke yiwuwa Allah samu dace da alkhairu. Shi ne Allah subhanahu ta’ala yake fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana da buƙatar addu'a to ga lokutan da ya kamata ya addu'a wa min al-layli fasabbihu wa idbar an-nujum kawa Allah tasbihi cikin dare kana mai gode mai kana mai neman gafara haka ma lokacin kusan hudowa alfijiri lokacin da taurari suka ba da baya suna son bacewa to a wannan lokaci ma lokaci ne na addu'a ka roƙi Allah addu'o'inka ƙarshen suratul tur kenan yanzu za mu shiga cikin suratul najmi alarama bismillah suratun najmi wannan sura Allah mai ya mata suna da tauraro ko kuma annajmu kire-kire na Alƙur'ani. wannan sura makiyya ce wato Allah saukar da ita gabanin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma tana da surori eh, tana da ayoyi sittin da biyu bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah ar-Rahman mai gamamman baiwa a nan duniya ga muminai da musulmai da kafurai da munafukai duk suna cikin baiwar Allah amma ar-Rahim Me ke keɓe jin kansa a lahira ga mu'minai kawai Allah ka ji kanmu a lahira kamar yadda ka ji kanmu a nan duniya Allah ce wa najmi Allah na rantsuwa da tauraru. idza hawa lokacin da tauraru ya surmuyo aka ga tauraro daga sama gashi ya kallo kawa zai faɗo ƙasa irin ban tsoro da firgici da ake gani a wannan lokaci shine Allah ya rantsuwa da wannan lokacin wasu malamai suka ce wan najmi Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa da kire-kire na alƙur'ani ne iza hawa lokacin da aka saukar daga sama ta duniya zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa domin alkur'ani Allah ya saukar da shi ne dunkule zuwa waga saman mu ta duniya da muke hange ya je wani wuri da ake ce ma baitul izza daga wannan wuri da ake ce ma baitul izza Allah ke ɗebo alkur'anin kire kire kire kire kire kire yana saukarwa zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ma balla sahibukum ko mutanen maka da ke cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kan ya ɓace tun da ya saki hanyar ubanni da kakan kakanni na bauta wa gumaka to ya ɓace Allah ce to ma'abucin nan naku ma balla bai ɓace ba wa ma gawa sannan kuma bai halaka ba ku dai da ba ku bi saƙon da ya zo da shi ba ku kuka ɓace kuma ku kuka halaka sannan wa ma yanzu ku anil hawa bai magana kuma bisa ga son rai don ya ga sha'awar kaza kawai sai ya faɗi a'a in huwa don maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba su zamo ba illa wahayon face aike ne yuha da Allah ke aikowa zuwa gare shi Do abin da ya faɗi saƙo ne daga wurin ubangiji zai buɗe baki ya faɗi duk abin da ya ga dama face saƙon da Allah ya bashi zuwa ga al'umma. Allamahu shadidul kuwa. sannan jibril wannan mai tsananin ƙarfi din nan allamahu shi ne ya zo ya karantar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam alƙur'anin da yake karantar da ku jibrilu ne ya kawo mai sannan jibrilu ba wanda ya isa ya haɗu da shi ya amshi saƙon da Allah ya bashi zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bale ku ci ashi na yiwa an shi sako an canza an ba shi wani abu daban sai Allah ce to shadidul quwa mai tsananin matsanancin karfi gare zumir ratin kuma ma'abuci kaifin hankali ne da karfin ra'ayi fastawa sai ya zo ya tsaye ya daidaita a cikin halitta ta mala'iki a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogon hira da ya ga jibrilu wa huwa fil ufuqil a'la yana can sararin samaniya duk gaba ɗaya jibrilu ya toshe ko ina ba a ganin ko ina kai na jibrilu ɗari uku da sittin ke gare shi kai ɗai-ɗai har ɗari uku da sittin amma da ya buɗe hihike guda to hihiken nan gaba ɗaya ya toshe sararin samaniya ba inda ɗan adam zai cira kai ya ce ga sararin samaniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi yana somamme ثم دنا fatadalla sannan sai jibril ya kusato ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kusatowa kuma gare shi a lokacin nan sai ya koma cikin halittar mutane fakana qaba qausaini aw adna ga shi ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi kamar baka da tsirkiya yadda in an naɗo baka aka ɗarba tsirkiya to tsakanin sandan bakan da tsirkiya haka suke kusa da juna au adna ko ma fiye da yanda baka da tsirkiya suka fi zama kusa sanin mu ne baka lankwashe take a ƙarmo tsirkiya daga wannan ƙarshe zuwa wannan ƙarshe to tsakanin wannan ya giya ta tsirkiya da sandan bakat haka suke kusa ga jibrilu ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa auha ila abdihi ma auha a wannan lokaci ne Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko wa jibrilu abin da zai faɗi ma bawa ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Jibril ya isar da saƙo zuwa ga Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam ayoyin da aka fara saukarwa a cikin alkur'ani ayoyi guda biyar اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ayoyin da aka fara jisuwa ke a cikin Alƙur'ani, daga nan allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jinda ƙur'ani kire kire kire aya aya jumla jumla sura sura har lokacin da gaba saukar da Qur'ani cikin shekara 23 saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yanda mutanen kafiran maka suka doke shi ba haka ne yake ba ba mawaki bane ba sahiri bane ba boka bane ba mahaukaci bane ba batacce bane ba halakacce bane sai dai shiryayye ne daga wurin Allah wanda Allah ke aiko masakonni zuwa ga bayinsa mai kamara muna nuna muna lokaci sannan muna da tambayoyi kwantan kwantan kwantai suna nan masu alfanu kwarai da gaske za mu koma musu mu je abin da muke iya amsawa. قال رب بسم الله الحمد لله حتى فكرت الله ولو فشل ما رب الله تعالى يتصر معنا في جهتين يتصر مع رسول الله ربا فما تفرد ما لم تسي ولبت يعني. أنا هي فكرت زكاة الفطر آه، صلى الله عليه وسلم وكما بين الجماعه to zakan kono ana fitarwa ne kwana biyu kayan sallah musulunci ya ba da dama a fara fidda zakan kono don daga cikin amfanin zakan kono wanda za a ba mai yiwa bai da tuwon sallah bai da abin tuwon sallah in aka ba shi zakan nan zai iya gyara zakan da aka bashi har ya iya tuwon sallah da zakan amma idan safiyar sallah aka auna gero ko dawa aka ba mutum to da wuya iya a gyara kuma ce a yi tuwon sallah saboda haka in za a ba da eh, zakka a bayar 28 ga wata da tara ga wata sannan an fi son a ba da gumi shinkafa don ko sahiyar sallah aka ba mutum zakkan kono shinkawa, to ana iya yi tuwon sallah da shinkawar nan sannan kuma iyayenmu mata kun da su gane ba wadda ta taba tuwon sallah da gero nan cikin sakkwato a yanzu da muke ba can can da wuri ba saboda ku tunatar da mazajen ku ku karfafa musu za su ba da zakan kono su ba da gumi yadda za ki yi tuwon sallah da gumi yar uwarki ita ma ta yi tuwon sallah da gumi kai ya zan da gero za ta yi tuwon sallah ya rasu ita suna haɗe gidan wani da tuwon gero an kai musu ubangiji subhanahu ta'ala babu ruwa ne amma dai mu mu ka ɗaukan wannan a matsayin wani abu alhali shi a wurin Allah ba komi ba ne duk abin da ake ci ana iya tuwon sallah da shi Allah ya samu dace da alkhairi mai tambaya a biyu kacin malam mai ne da hukuncin ba da kaza kacin mushen kaza kuma ta bane kacin Allah subhanahu ta'ala ya hana mu ya hana cin musai ga baligi ko ga baliga ko wanda ba baligi ba ba baliga ba in dai musulmi ne ko yau an ka haife shi Allah haramta ba cin musai to wani irin kwaɗayi zai kai ta cin musan kazan turawa wa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su bai ishe su ba kajin da an raye a kama a yanki a ci a'a wadda ta yi musai ba ana jin ciwo a ɗauka a yi bola mu ji tsoron Allah sannan ba haramcin cin kaɗai ba ta wace hanya kazan nan ta mutu ba ta hanyar yanka ba to akwai wasu rashin lahiyoyi da ke tare da wannan damban da ta mutu wanda in mutum ya ci zai zamo illa gare a cikin jiki dalilin da ya sa Allah ya haramta mana cin waɗannan dabbobin da suka mutu kenan babu yanka in dai mai jini ne daga gudana cikin jiki nai to duk yan mutu ba yanka aka yi ba to akwai wata rashin lahiya ciki in ɗan adam ya ci sai ya ɗauki rashin lahiyar ne ke makwaɗaiki ya an jiya an akwai sauran nama ajiye aje a gina rami a turbuɗi in kuma an canye kuma to gobe ka a koma Allah ya sawaka Na mai ya ta gaba kace mana tana da yara ce mana idan baban ya kawo abu za a raba ne a ba manya wanda ya fi yawa a ba yara kaɗan ko kuma sai a raba wasu daidai. wannan ɗin yana buƙatar a ce a buɗe makaranta ta musamman inda za a karantar da rayuwar aure da kuma zaman gidan aure tsakanin da mazan da matan duk a karantar da su idan aka zo da abin rabo a gida sanin cewa ne manya sun fi aiki mai nauyi a cikin gida to wanda ko yake aiki mai nauyi kamata ya yi zo da rabo a dan fifita nashi bisa ga ƙanana wannan tsari kenan kuma ƙa'ida kenan wani lokaci akan samu ƙananan yara masu hitina inda duk ya zarafin wani ya shi nashi to ba a zaman lahiya to iri ne a yi la'akari da shi in ke raba ke ba kowa cikin naki sai ki ɗiba ki ƙara mai sai a samu zaman lahiya ko kuma yi wa manya magana su yi su yi haƙuri tun da su manya ne a raba daidai da yaranka don a samu zaman lafiya Allah sa mu dace da alkhairi nan da tambayar ta gaba zan ce malar tana son ya mata a tsarin bayani game da sallar da aka ce wannan Allah sallallahu alaihi wa sallar ya ce a yi sau ɗaya eh, a cikin sati ko a wata ko kuma a shekara kuma kada mutum ya kusa da kusa bai yi ta ba. Shi kenan, to wannan sallah kan ta haikar na ban santa ba. Bismillah Allah ramaja mutum. نعم sai mai tambaya ta gaba ta ce mana a hukuncin wanda ne suka cika ma baki yana sallah har suka lura inda yake ɗaga goshi to me ya hukuncin sallah ka sai kuma tambaya mai kama da ita ta ce mana ya ce ba ku yafi a haɗa yawo da ke cikin baki to malam menene hukuncin majina musamman yanayin da ake ciki na zafi da ruwan sanyi da ake sha idan mutum yana tare ko makamantar haka. Um, dangane da matsalar miyau na yi muku magana Allah subhanahu wa ta'ala bai tilasta muna ba bai tsananta muna ba a lokacin da miyau suka taru bakinki ɗan kaɗan haɗe abinki kan ma ki bari ko su yawa balle ki ji kyama hadiyarsu saboda haka ke bari su yawa a baki to ki tushe su sallah ki ba ta da matsala idan kika tudda miyar cikin sallah Allah sa mu dace da alkhairi sannan dangane da majina ko kuma kaki a lokacin da mutum ya kako majina idan ya kasance cikin baki majinar take ba cikin makoyi ba to tun da majina ake ba a haɗewa amma idan can cikin makoshi ne majinar take to ba sai kin wahar da kanki wurin in gizo ta da tun kudo ta cikin baki ki tusuwa ba daga can cikin makoshin ki haɗiye ta wuce hukuncin majina kenan in ta riga ta kawo cikin baki yadda za a yi a tohuwar to ba a haɗewa Allah sa mu dace da alheri sai na da tambaya ta gaba ta ce tana cikin wani yanayi wani lokaci ta kan yi kwana uku ba ta sallah sannan ka dawo hanyar ka ta gane cewa ba ta tsalla mana ya hukuncin ibadodin ta musamman tsalli to idan ya kasance yanayin da take shiga ciki na gushewar hankali ne da tabuwar hankali to salloli ba za ta ranta su ba haka nan ma azuman da suka wuce duk ba za ta ranka su ba amma idan rashin lahiya ne ke sa ta shiga cikin wannan yanayin har ta fita hayyacinta duk lokacin da ta dawo cikin hayyacinta sallolin da suka kuce mata sai ta ranka azuman da ta sha sai ta ranka su suma والله أعلم na sai mai tambaya ta gaba tace mana in ta ce ake biya azumi bakwai sai ta fara ta yi uku ko hudu tana kokonto bana idan za ta ranka hudun za ta yi uku zai uku za ka yi to duk wanda ke kokonto dangane da bashin da ake bin shi zai ranka bashin ne gwargwadon yanda tunani ne zai shi cewa ko adadi nawa ne yanzu ya ranka su saboda haka sai ta yi hudu ɗin in tana kokonto uku adda kingi ko hudu adda kingi to ta yi hudu in ta yi hudu shi ke ta ɗebe kokonto wallahu alam na'am sai mai tambaya ta gaba kuma gare ka za mu taƙaita saboda lokaci sai mun ƙara Sarki malam wani gaskiya ne wanda ya hargace alƙur'ani zai tashi makaho lahira ta yi rabi yana son ta bari haka ta ji wannan eh, magana ake wanda to raba ke da kai za ka tafi a hau da wannan din na daga cikin amfanin zuwa makarantu na ahalin sunna irin waɗannan tatsuniyoyin da almaran ba a jinsu a makarantun ahalin sunna saboda haka an za ku iza 'ya'yanku makaranta to ku kai ɗiyanku makarantun ahalin sunna yaya ne Allah subhanahu wata'ala zai ce wa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir mu ne wa muka yassare ga duk gaba ɗaya lizikr don a karanta a eh, bin nan eh, wa'azu da alqur'ani sannan lati ce inna nahnu zallar zikar wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da ƙur'ani kuma mu ne masu kiyaye Alƙur'ani ba zai bata ba ta wace hanya ta hanya har datar da qur'anin na a zukatan mu'minnai babu yanda turawan duniya ba su halakar da ƙur'ani ba suka je to ko in kun doki ƙur'ani kun je ko halaka ba ƙur'ani na can cikin zukatansu ba A'a za ku yi da shi saboda haka wannan aikin banza ne saboda haka yana daga cikin hanyoyin kiyaye alkur'ani shine har da alkur'ani mahardata alkur'ani don Allah suna daga cikin waɗanda Allah zai ba ceto ranar alkiyama ba magana wata tashi da cikin makauta ba suna cikin waɗanda Allah zai ba ceto ranar alkiyama kowane mahardaci alkur'ani makaranci alkur'ani sai Allah ce bismillah ga bari na hau karanta alkur'ani nan nan lahira kamar yadda kake karantawa a duniya yana karanta alkur'ani ana ɗauka daraja ta cikin aljanna yana yana karantawa ana ɗaga daraja ta cikin aljanna har sai ya kai ga aya ta ƙarshe da ya karanta a duniya da nan bai kuma karatu ba har mutuwa ta ɗauke shi to iyakar darajar da Allah zai tsaye da shi ke da cikin aljanna saboda haka iyaye mata ku kofa wurin haddace alƙur'ani kake ce na tsufa ba ki tsufa ba ya shekara saba'in mun samu ta haddace alƙur'ani saboda haka ke ku watakila ba shekara saba'in din ba to saboda haka da surutai da waƙoƙin da kuke ta ƙoƙarin haddacewa na gargajiya ne da na zamani to ku sa ƙur'ani gaba Maimakon waɗannan wakokin da kuke haddacewa da karin maganganu da almara da tatsuniyoyi to alkur'ani a daidai awa wannan harda na malaram na akwai makarantar mata da ke nan sahaba to ana kira ga iyaye mata za su iya azuwa su rejista wanda shi malam shi ne shugabanta kuma muna cikin malamanta lokacin akwai waɗanda har sun haddace hidin goma ko da ya yawa to har yanzu makarantar tana nan ana iya ruwa a yi rijista suna yi daukar fari sosai domin a amfana sai tambaya aka gaba malam ta malam wanda bai samu yin alkare ba a masallaci yana iya yin ta gida kuma yana iya yin ta bayan isha'i ko sai dai ya yi ta a lokacin musallar isha'i To ji ana so a yi cikin jama'a idan haka naɗin ya samu idan bai samu aka cikin jama'a ba mutum na iya yi shi kaɗai a gida bayan an gama sallar isha'i lokacin isha'i an yi isha'in an gama to sannan sai a alkayyadi da an gama alkayyadi sai a yi wuturi in kuma za a bari ne haccan cikin dare a yi sallar isha'i farkon dare ba za a yi shafa'i da wuturi ba sai can cikin dare nan tashi tukuna sai a alkayyidin kuma nan kenan ke nan ashamsin kuma ke nan, tarawihin kuma ke nan, Allah sa mu dace da alkhairi. Sai tambaya ta gaba kan kimana kamar yadda kai bayani jiya game da asuwaki da mai azumi malam yanzu da sai ta lissafa kwanakin da ta yi asuwaki cikin azumi da ranta ko kuma ya zafi dila ta haɗe miyau ko abin da na asuwaki kamar yadda malam ya yi bayani duba ba tambayar ba ta yi ta ba sosai idan ya kasance tana eh, shakka ranakun da ta yi asawaki a cikin yini na ramadana ta haɗiye yau, ko ba ta haɗiye ba in ya kasance shakka take ba ta da tabbas to wannan ba sai ta koma ranko ba amma idan ya kasance tabbaci ne tana da tabbacin duk ran da ta yi a asawaki sai da ta haɗe mu yau amma dai ta mance ko kwana nawa ne to sai ta ranka adadin kwanakin da za ta tabbatar da cewa yanzu ko kwana nawa ne na ranka su dalilin da ya sa ke nan ne wannan tunatarwa Allah samu dace da alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم